Why are people feeling marginalized? Why can't people have access? Me yasa mutanenmu na Niger Delta ke ganin an nuna musu wariya Ko me yasa mutanen mu ba sa samun isa ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari? Tambayoyin sarauniyar kalabari Zainab Akasuba Abiola ta yi gabanin taron da matasan kabilar Ijo suka yi Abuja don barranta daga 'yan tsagerin Avengers. Zainab Akasuba wacce na daga matan marigayi Moshid Abiola da ta fito daga Neja Delta ta ce matasan sun tuntuɓe ta don komawa tsageranci. Amma ta taka musu birki don ba da dama a cewar ta shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karfafa mu'amala da al'ummar yankin da ta ce suna ƙaunar shugaban. A yadda za su ma yarda da shi ai shi ubansu ai a ah, ashe baka taba zuwa Niger Delta ba ka zo za ka gan fotuna Buhari a military attire kayan soja a gidajenmu gidan sarakuna namu gidajen mutane so in ba mu a son shi ya za mu yi framing hotunansa musa sa gidajenmu mu ce ga buhari ga shugaban kasanmu mun yarda da shi ai muna son shi amma ya tausaya muna ya zai je america ya ce ai nan 5% ko saboda mutanen da ya sa wai su ne coordinators nashi gaskiya sunanta gaskiya idan kai sarkin yaki zaka je yaki dawa kake zuwa yakin matasan dai na ijo na cewa ba sa tare da masu tada fitina. We have confidence in Pandef. We also have confidence in whatever process that can be sincerely brought on the deck. nan ma sakataren matasan ijon ne na ƙasa alfred kemefado ke cewa suna da ƙwarin gwiwa ga tattauna da zauren sarakuna da dattawansu suka yi da gwamnatin najeriya da a takaice ake kira fandap kuma suna da ƙwarin gwiwa ga kowane irin shiri na hakika da gwamnatin za ta ɗauka na raya yankin nasu bako mai jawabi a taron manjo hamza almustapha ya ce kuma me matasan suke nema rungumar salama ita ce hanya mai bullewa da ike da kansu ne kuma su suka san sirrin kansu da kansu suke allah wadai da haka sauran da suke da makamai a hannunsu suke ganin hakan zai yi tasiri sun san cewa yanzu an riga an wuce nan an shiga jiya su fa yanda muke tafiya tare da su a shirye suke masu fallashi sauran a kuma yi abin nan cikin ruwan sanyi a da ganin su yanzu sai an harɗa kai an kashe biliyoyin naira sannan ma a zauna da su su ma an ka ballo nan wani bangare je ballo can so kullum a fitinar ake to har aka zo ga yau ai alhamdulillah na san yadda suke a da tunkarar su ma kanta kai musu magana ma yaƙi ne tashin hankali ne shaye-shaye ga makamai kala-kala a hannunsu su ga kuma ma duk abin da kai inda ka ce Najeriya su su gani suke su ake cin zali kawai saboda haka komai za su kwace shi da karfi to a yau ga har su da kansu suke Allah wadai da irin masu wannan hali to lalle ka san an yi nisa bukatun matasan sun hada da kaurar da kamfanonin mai kama aikin tsaftace ogoni da kuma fara aikin jami'ar fasahar teku ta okaren koko tuni ministan Neja Delta Usani Ogoro Usani ya ce an fara aikin jami'ar da gayyatar masu neman aiki su cike takardar bukata don cike guraben da suka rage Nasura da Malika madar Amurka daga Abuja Nadira.